ta to eh, eh. a'a mun yi bayani ko sai dai bayani ban hada shi ba sahabbai waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga mace duk wanda bai zo da umra ba wanda bai zo da hadaya ba hajji ne shi mai shi umra manzon Allah ya wannan bayanin jawazi domin saboda su jahiliya suna cewa bai yiwa a yi umra cikin watannin hajji kuma ga cikin watannin hajji ne don haka sai manzon Allah dan a saba musu a ruguje al'adarsu sai manzon Allah ce duk wanda bai da hadaya shi mai da um, hajji ne umra kenan kaga an yi umra cikin mi an yi umra cikin watannin hajji to dukkanin sabban da sun kai haka nan daga baya sun yi hadaya duk sun yi hadaya saboda mai hajjin su ya koma sifata mi ya koma sifa ta tamattu'i ko wanda kuma tamattu'i wanda bai cikin mutane makka sai ya bada hadaya haka na wanda ya kira ne bai cikin mutane makka sai ya bada hadaya umra umra ita kadai mutum ɗaya yazo umra ita kadai kamar yanzu ka tahi dan nan ka tahi ba lokacin haji baka yi umra ka dawo waka ko kuma lokacin haji ka tahi ka umra baka tsaya kai haji baka dawo waka ba ta da hadaya masallaci gwamnatin masallaci suna matan aure suna da masallaci suna kan da sautin eh. eh. tambaya shi kai akan mata masu wanda kasance makwautan masallaci na suna koyi da masallaci da laspika ko kuma da ladan shin ko jima'a sun samu sai irin wannan koyi ko ba su irin wannan koyi ga jima'a to ita jima'a tana da ka'idar da saba irin wannan koyi da ita amma duk sallolin fadilla wanda an makwacin masallaci kamar musamman irin mata masu uzuri wanda ya kasance ba su hita kulle su kai to suna koyi da masallaci ga irin salloli guda biyar wanda ba jimu'a ba ita jimu'a abinda saba a koyi da wanda cikin gida wanda ke cikin gida bai koyi da ko da ko mace ta saboda mai Allah shine cewa fas'au ila zikrillahi yazanu da zai salata min yawmil jumu'ati fas'au ila zikrillahi sa'ayu an kace wanda a wuri guda ba ta yi shi kai ba shi a hujjar malamai akan cewa shi a sa'ayi wajibin wasa'i ilaiha wajibin haka maluma suka ta ko wasa'i ilaiha wajibin to don haka ita juma'a tana da wannan ka'ida ba a koyar ita ga rediyo ba a koyar ita kana cikin gida ke da kana jin sauti na masallaci kai koyi ko da ko ka tabbatar da ko ka zo ba ka samun juma'a din mm. Mm. Eh. sallar idi sallar idi wanda an makwacin idi shi na ya koyi da idi amma ba da rediyo ba cikin gida in an da sallah inda ya kasance to kasan abinda a sharaɗi na nan ga itisali inda duk babu itisali malum sun ce babu koyi hmm. sai dai ka yi ta kai kadai eh. suka bi rediyo to kaga ai kaga ai wanga uzuri na uzuri na wannan hmm. amma duk da haka nan babu ittisali ana aiki ko da ittisali na daidaita safu safu sannan ka shiga cikin abin ga masallacin idi amma akan koyar da sauti tunda fila ce babu komai ita dai farilla da ita da matsala dan inda farilla ta kama irin juma'a ta kan bayyuwa ko kuma sallah ta farilla kana nesa kwarai Eh, kamar kai koyi da rediyo ba a koyi da sallah ta farilla ga rediyo no eh hmm. tare su ka tare duk abin da aka yi tare da su aka yi ai su ka ba da labarin abin da ka faruwa da shi abdullahi na da shi abdullahi na abdullahi da wannan salimun abdullahi da suna shi ka tare ai shi na tare da salimun abdullahi shi na tare da abdullahi ibn abdullahi na'am eh. Eh, annawawi lan yahutul hamsata min ma saha illa nazara fa wa qabil alfi alfin ko wa wa hafizun alayhi nas aw min musannafin bi jam'ihi yuhas kam ne huzaimatin wa talu muslima wa aula hilbutiyya summa hakima me haka tambaya ciki gaba ɗaya lokaci lokaci na ɗauka to me muka a akan ta mishi ya ji sauran minti hudu lokaci gaja usama ya ka taho kan tagobi a bambanci tsakanin tsawafin qudum da tsawafin ifala wanda ya zo da niyya wanda zo da niyya ibradi in kai niyya hajji shi kadai da miƙatin ka lokacin da ka tsaya daidai miƙatin ka zaka niyya haji in kai niyya hajji idan ka shiga makka da wafin da zaka yi tawaful za zaka yi in kai dawa fil sai ka tai sai kai sa'ayul haji kaga cikin rukunin hajji kana da biyu ga niyyar hajji sannan ga sa'ayi ko dawafin ka zama na me dawaful to in kai wannan dawaful qudumi ka kare ka tahi kai sa'ayul hajji sai ka jira sai rana ta takwas sai ka hitamina a hitamina tare da kai rana ta tara ka tahi kai tsayin arfa in yi arfa ka bar arfa bayan faduwar rana ka taho muzdalifa ka sauka ka yi magariba da isha'i nan in kai magariba da isha'i nan in kana so hakon nan in ba ka son kwana nan ka tashi da nan ka yomi na hakonta in swahiya ta waye ka yi jifa swahiyar sallah kenan idan ka yi jifa swahiyar sallah sai ka ta sai ka yi ɗafin ifala wannan ɗafi shi ne ɗafin ifala wannan shi a sifa ta mai ibradi kuma wannan haka mai kirani zai yi dawafil ifala rukunun na shi kuma na dawafil kudomi wajibin namin wajibatul hajji hmm? a shina cikin wajibatul hajji ashirin tujibaru biddami iradin bil hajji tujibaru wa har min al sun matalbiya sun madawa kudomi qudumi tudiya <clears throat> shina ciki eh ina ifala na wanda bari ne gaba dai ko dai wani a hudu da gita wanda bari ifala gaba dai kuma ya kasance bai yi wani ɗawafi ba baya gare shi to sai ya sake haji amma in ya yi wani ɗawafi baya to wannan da ya shi na isan mai ga ɗawafin ifala amma sai shi aika hadaya